To har yanzu dai muna nan a cikin littafin auren zumunci wanda Rahama A. Muhammad ta wallafa. Kuma idan masu yaro za su tuna ashirin da ya gabata mun kwana ne inda muka je yadda Salisu ya gabatar wa Bilkisu da bukatarsa inda daga bisani yake ce mata yanzu kamar wani lokaci kike ganin ya dace mu haɗu da ke. Ta ce kamar misalin hudu na yamma ya yi sai mu haɗu a bayan gida mu tafi. ya ce shi kenan ya tashi ya fita ɗakin yana farin cikin yau za su shana shi da bilkisu muka ce yana fita bilkisu ta shiga ban ɗaki ta je ta yi wanka sannan ta ɗora alwala ta zo ta yi sallah a biyu ta faɗa wa ubangiji buƙatar ta akan abin da yake damunta allah ya taimaka mata akan halin da take ciki muka ce bayan ta yi addu'a sosai ta yi sallama ta shafa ta tashi ta ɗauko kayanta ta saka sai ta ɗauko takarda da biro ta fara rubuta wasiƙa nan ne muka tsaya yanzu ko za mu ci gaba balkisu ta rubuta wasiƙar kamar haka assalamu alaikum rafiyatu na san za ki mamakin abin da na rubuta to ki yi haƙuri da abin da kika ji na faɗa miki a cikin wannan wasiƙar tawa rafiyatu Allah ya sani ba zan iya zaman gidanku ba saboda wani dalili ba zan iya faɗa miki ko meye dalilin ba na gode da ƙaunar da ke ka nuna min Allah ya saka da alheri kin nuna min ƙauna na gode hakika ba ki min laifin komai ba amma idan na yi miki laifi ki yafe ni zaman tare sai haƙuri kuma ɗan adam ajizi ne tunda muna tare wani lokacin ina iya miki laifi ban sani ba idan na yi miki kiyafe yafe min na san ba ki min laifin komai ba na san zai yi wahala mu koma haduwa kar ki ce za ki wahalar da kanki nema na ban san inda zan kuma fantsamawa ba ki yi min fatan alheri ki taya ni da addu'ar Allah ya sa in fada hannun nagari na gode rafi'atu ki yi min godiya wajen umma na gode da ta amince na zauna a gidanta bisalam daga bilkisu sai wata rana allah ya haɗa fuskokinmu a aljanna kafin bilkisu ta gama rubuta wannan wasiƙar hawaye ya wanke mata ido tana gama rubutun ta miƙe ta ɗauki hijabinta ta saka sai da ta zo daidai wajen bakin ƙofa za ta fita sai ta ajiye wasiƙar a bakin ƙofar sannan ta fito ɗakin a hankali ta leƙa tsakar gida don kasu karo da umma babu kowa a tsakar gidan ta fice gidan a hankali tana fita kofar gida ta tsaya ta kalli gabas ta kalli yamma ta kalli kudu da arewa tana tunanin ina za ta nufa kawai ta wanke shawarar ta yi hanyar gabas shawarar da zuciyarta ta ba ta tabi ta fara tafiya tana sauri don kar ta ci karo da salisu ko rafiyatu karfe shida na yamma rafiyatu ta dawo makaranta tana shiga gidan ɗakin umma ta wuce ta yi sallama ta samu umman tasu a kwance a kan gado ta lulluɓa da alama sanyi take ji rufiyatu ta ƙarasa wajenta da sauri ta ce umma me yake faruwa baki da lafiya ta ce wallahi kuwa rufiyatu tun da kika fita zazzabi ya rufe ni ko abinci na kasa ci allah ma ya taimake ni na iya tashi na yi sallah ta ce yanzu umma baki ci komai ba ta ce ba zan iya cin komai ba rafi'atu ta ce sannu umma ta ce yawwa ta ce bari na kai jakata ɗaki na zo mu je kemis ko magani a baki ta ce mata to rafi'atu ta shiga ɗakinta ta ajiye jakata sannan ta shiga ɗakin bilkisu tana kiran sunanta tana cewa bilkisu shiru bata ji ta amsa mata ba ta saba kullum ta dawo makaranta bilkisu tana ganin lokacin dawowar rafi'atun yi za ta zo bakin kofa ta tsaya tana jiran shigowar ta gidan rafi'atu ta shiga har cikin ɗakin tana ta kwada mata kira ta ji shiru bilkisu ba ta amsa ba ta duba cikin ɗakin babu ita babu labarinta sai rafi'atu ta ja ta tsaya a tsakiyar ɗakin tana dube-dube ko za ta ga bilkisu ba ta ganta ba ta shiga ban ɗaki nan ma babu balkisun gaban rafi'atu ya faɗi ta ce ina balkisu ta je ko umma ce ta aike ta ta fita ɗakin da sauri ta nufi wajen umman ta ce mata umma ko kin aiki balkisu ne na duba ɗaki ban ganta ba umma ta ɗago kanta a hankali da ganin idon ta kasan zazzabi yana damunta ta ce ban aike ta ko ina ba ni rabona da ganin bilkisu tun safe da ta shigo ɗakin ta gaida ni ban kuma ganin ta ba kin duba ko ina a ɗakin bata nan ta ce wallahi umma ba inda ban duba ba a cikin ɗakin ban ganta ba rafiyatu ta dafi kirji ta ce kada ya ce bilkisu guduwa ta yi hajiya saudi ta tashi da sauri ta zauna ta ce guduwa kuma ha ba dai ta gudu bana tunanin bilkisu za ta gudu a gidan nan ina za ta shiga idan ta gudu nan take hajiya saudi ta ji saukin zazzabin da yake damunta ta miƙe ta ce da rafi'atu mu shiga cikin ɗakin mu duba mu gani suka tafi ba inda ba su duba ba a ɗakin ba Bilkisu babu labarinta hajiya saudi ta ce ni ta ina Bilkisu ta shiga kuma ba na tunanin za ta tafi wani wajen ba ta sanar da ni ba Rufiyatu kuwa ta kasa cewa komai suka tsaya a tsakar ɗakin sun yi jigun-jigun sun rasa abin da ke musu daɗi can dabara ta faɗo wa hajiya saude ta kalli rafi'atu ta ce bari ta je ta ɗauko waya ta buga wa salisu ta tambaye shi ko bilkisu ta faɗa masa za ta je wani wajen rafi'atu ta ce mata to Hatta kai bakin kofa za ta fita sai karo da takardar da bilkisu ta rubuta a bakin kofa ta sa hannu ta ɗauki takardar ta ce rafi'atu kin ga wata takarda a nan wajen na ganta rafi'atu ta karbi takardar da sauri ta karanta kafin rafi'atu ta gama karanta wasikar da bilkisu ta rubuta ta jiƙe da gumi sharkaf ta kasa ce mata komai hajiya saudi ta ce rafi'atu ya aka yi kimin bayani In tsaya kina kallo na rafiyatu ta rungume hajiya saudi tana kuka ta ce umma balkisu ta gudu ta bar mu hajiya saudi ta ce inna lillahi wa inna ilaihin raji'un bilkisu ta gudu me muka yi mata da za ta gudu ta bar mu laifin mu muka yi mata cikin kuka ta take mata bayani ta ce umma ni da ke ba mu yi mata komai ba amma ta ce akwai dalilin da ya sa ta bar gidan nan hajiya saudi tana jan abin da rafi'atun ta ce gaban ta ya faɗi ta ce to allah ya saba wannan shashashan yaron ne ya neme ta ba na san halinsa bai da kirki rafi'atu ta yi tunanin ko salisu ya yi mata wata maganar banza shi yasa ta bar gidan ta san halinsa zai aika ya ce zai neme ta gashi ta ce ita da umma ba su yi mata komai ba amma saboda wani dalili ta bar gidan kuma ta ƙi ta faɗi dalilin rafiyatu ta ga hajiya saudi ta shiga damuwa sosai da ta samu wannan labarin gashi ba ta da lafiya kata ta da hankalinta jikinta ya ƙara rikicewa gashi tana da hawan jini rafiyatu ta kalli hajiya saudi ta ce umma ki kwantar da hankalinki ba na tunanin ya salisu ne mata laifi ta bar gidan nan hajiya saudi ta ce rafi'a tuna san idan ba wani abu salisu ya yi mata ba ba yadda za a yi bilkisu ta bar gidan nan tunda ta ce ba laifi muka yi mata ba rafi'a ta ce amma zato zunubi ko ya kasance gaskiya kin ga ita ba ta faɗi dalilin da ya sa ta bar gidan nan ba ni kuma sai na yi tunanin ko don ta jikin ce za ki mayar da ita garinsu ne ba ta son komawa shi ya sa ta gudu hajiya saudi ta ce to ina jin saboda haka ta gudu to haka dai rafi'atu ta samu ta yi wa hajiya sau da dabara don hankalinta ya kwanta ita kanta ta san duk yadda aka yi akwai dalilin da ya sa balkisu ta bar gidan ta ɗauki alkawari a cikin zuciyarta inda balkisu tana garin nan to duk inda take insha Allahu sai ta nemo ta suna cikin wannan hali salisu ya turo kofar ya shigo ɗakin balkisu abin mamaki sai ga ummansa da rafiyatu a cikin ɗakin a tsaye maimakon ya gabal kiso a ɗakin hajiya sauri ta kalle ce da sauri ta ce masa baka gabal kiso ba ko ta ce maka za ta je wani wajen lokaci ɗaya ta jero masa waɗannan tambayoyi gaban salisu ya ba da ras ya ce da umman tasa wallahi umma ban ganta ba kuma bata ce min za ta je wani wajen ba hajiya saudu ta ce shi kenan balkisu ta gudu ta bar mu salisu ya kalli rafi'atu ya ga ta yi jigum ta kasu cewa komai ya ce rafi'atu ke ma bata ce miki za ta je wani wajen ba rafi'atu ta raga masa kai sannan ta mika masa wasiƙar da balkisu ta rubuta ya amsa ya karanta shi kansa da ya karanta wasiƙar hankalinsa ya tashi ya ce musu su kwantar da hankalinsu duk inda balkisu ta shiga za ta dawo gidansu don ba gidan da za a riƙe ta don ba wanda zai yarda ya ta da tsohon ciki a jikinta ku kwantar da hankalinku duk inda ta shiga za ta dawo salisu ya fita yana mamakin wannan lamari bai taɓa tunanin balkisu guduwa za ta yi ba shi kuma ya san shi ya ja ta gudu daga gidansu hakika ya yi nadamar abin da ya ce zai yi wa balkisu gashi bata san inda za ta shiga ba allah kaɗai ya san hannun da za ta faɗa yanzu ko ta faɗa hannun nagari ko ta faɗa hannun mara kyau ya ɗaga hannunsa sama yana addu'a allah ya sa bilkisu ta faɗa hannun nagari sannan ya yi wa kansa addu'a akan allah ya shirye shi akan abin da ya aikata a baya tun da salisu yake shashancinsa bai taɓa yin nadama ba akan abin da yake aikatawa ba sai yau abin mamaki sai ga salisu har da zubar da hawaye yana kuka yana addu'a akan ubangiji ya fi masa zunuban da ya aikata a baya ya ji haushin kansa da ya cusa kansa cikin masifa da bala'i nan ya ɗaukar wa kansa alkawari insha Allahu ba zai kuma yin ɓannar da ya a baya ba to balkisu ta yi tafiya ta gaji ta samu wani waje ta zauna tana hutawa kusa da gate ɗin wani gida gashi magariba ta kawo kai ga yunwa tana damunta don cikinta sai juyawa yake yi yana motsi rabonta da abinci fatun karin safe da ta yi bata koma samu ta saka wa bakinta wani abincin ba da safen ma bata ci abincin sosai ba saboda hankalinta a tashe yake tana tunanin abin da salisu ya ce mata shi yasa bata zauna ta ci abinci sosai ba ko da yake ita ba yunwa cikinta ce ta fi ta ba inda za ta samu ta kwanta shine abin da ya fi ɗaga mata hankali gashi magariba ta kawo kai sosai ta zauna ta yi jim tana tunanin inda za ta saka kanta tana cikin wannan hali mai gadin gidan da take zaune a jikinsa ya buɗe get ɗin gidan ya ganta a zaune ya matsa kusa da ita ya yi mata sallama balkisu ta daga kai ta kalle shi da sauri sannan ta amsa masa sallamar. Tsoho ne don zai kai kimanin shekaru sittin a duniya. Ya ce yarinya ke ko me kike yi a nan wajen? Tun ɗazu na ganki a nan wajen a zaune. Gashi magariba ta yi. Ki tashi ki tafi gida. Idan kika bari aka yi sallar isha a wajen nan to karnukan unguwan nan suna ganin ki za su fara miki a Balkisu ta ce to baba zan tashi na tafi ni ba kuwa ce a nan ƙasar rashin sanin inda zan dosa shi yasa na zo wajen nan na zauna ya ce ke ku yarinya ba ki san inda za ki je ba haka kawai za ki bar garin ku ki taho wani garin hmm? kin san ba ki da kowa kina matsayin ya mace me yasa kika yi gangancin haka bilkisu ta ce ba gidan da zan rinka aiki nake nema ko wanke-wanke da shara na rinka yin musu baba mai gadi ya ce in don gidan aiki kike nema babu matsala zan iya samar miki gidan da zaki musu wanke-wanke da shara yanzu magana da nake miki ma matan gidan nan sun ce a samar musu 'yar aiki wacce za ta rinka musu wanke-wanke matsalar ban san daga inda kike ba kuma ban san halin ki ba kin ga idan kika aikata wani abin tsiyar ni za a zo a tattara a kama a tafi da ni tunda dai ni na kawo ki gidan nan balkisu da ta ji za ta samu tudun dafawa sai ta marere cewa baba mai gadi ta ce wallahi baba ni ta gari ce in allah ya yarda ba abin da zai faru sai alheri baba mai gadi ya shiru yana tunani bayan ya gama tunanin ya kalli bilkisu ya ce shikenan yarinya zan kai ki gidan don allah yadda na yi miki halacci kima kiman halacci kar ki ci amana kowa ya ci amana amanar allah sai ta ci shi ta ce in allah ya yarda baba sai ka yi mamaki na zan rike maka amana in allah ya yadda. ya ce ta so mu je gidan amma idan muka shiga gidan zai musu bayani na ce ki yar uwata ce na kawo musu kin ji ko don idan na ce musu ban san inda kike ba ba za su amshe ki ba tunda ba a san inda kike ba bilkis ta ce masa to yana gaba tana biye da shi a baya ya buɗe gate ɗin gidan suka shiga katon gida ne na gani na faɗa gidan ya haɗu sosai jikin bangon gidan a zagaye yake da fulawoyi sun kai mintuna suna tafiya a filin gidan sannan suka samu suka karasa a ciki wawa keke ne tsakar gidan yana da girma sosai kai ba ka ce akwai bil adama a cikin gidan nan ba mai gadi ya ce ni tsayata da shigowa cikin gidan nan kenan idan ka shigo sai ka yi takwarar sallama ba a ji ba matan gidan suna can ɗaki sun shige mai ya buɗe murya ya yi sallama da ƙarfi aka yi sa'a sallamar da ya a wannan karon sun ji har aka amsa masa tare da cewa ana zuwa ya ce to sun kai mintuna biyar a tsaye a tsakar gidan sannan wata mata doguwa wankan tarwada ta fito tana tafiyar kaseta baba mai gadi yana ganin ta ce, barka da fitowa hajiyar Allah ta karasu inda suke ta ce baba mai gadi ne ya ce eh hajiya suka gaisa nima na gaida ita ta amsa cikin fara'a tana ta kallo na ta ce da mai gadin baba ina ka samu wannan kyakkyawar yarinya haka yarka ce baba mai gadi dariya ce wallahi kuwa hajiya yar dan uwana ce a garin mu na taho da ita na ji kunci a samu muku wacce za ta rinka muku wanke-wanke da shara shine na ce tunda akwai yar uwa bari na yi wa dan uwana magana a kawo ta binni ta rinka yi muku aiki kuma mahaifinta ya amince masaro assalamu alaikum